This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Halima Jimrau da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ya yi kira da a ƙara samar ma jami'an tsaron ƙasar kayan aiki don yakar 'yan ta'adda. Za kuma ku ji fashin baki da wani ya yi a kan tsawwala kuɗin sayan takardun tsayawa takarar zaɓe mai zuwa da jam'iyyu suka yi. Dan an jima kaɗan kuma muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan shin ya dace a tsawwala ma masu sha'awar tsayawa takara kuɗin sayan tiketi. Lambobin namu dai na nan yadda suke. Biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar hudu takwas, ko kuma biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar biyar biyar. Amma kafin nan ga labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan yanzu ma kuna nan lahiya ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya soke wani balaguran da ya shirya yi kuma ya kira taron gaggawa da jami'an gwamnatin shi akan cutar Ebola a yau Laraba a hwada shi ta White House. An yi wannan sanarwa ce jim kaɗan bayan samun labarin cewa ma'aikaciyar jinyar nan ta biyu da ta kamu da cutar Ebola ta yi tahiya ta jirgin sama kahin alamomin kamuwa da cutar su fara bayyana a jikinta. A cikin wata sanarwar da ta gabatar a yau Laraba, Hukumar Yaƙi da Cututtuka da Rigakafi ta Amurka ta ce ma'aikaciyar jinyar ta ɗauki jirgin saman kamfanin Frontier Airlines daga Cleveland, jihar Ohio zuwa Dallas-Fort Worth, jihar Texas a ranar 13 ga watan nan na Oktoba. Hukumar Yaƙi da Cututtuka da Rigakafi da kuma kamfanin jiragen saman suna kira ga duka fasinjoji 132 da ke cikin jirgin saman a lokacin. mai lambar tahiya 1143 da su bayyana kansu. waɗanda suka yi aikin kula da matahiya a cikin jirgin saman sun ce dangin ma'aikaciyar jinyar sun ce sunanta amber vincent kuma a lokacin da take cikin jirgin saman bata nuna wata alamar rashin lahiya ba. A wani taron manema labarai da ya yau Laraba, daraktan Hukumar Yaƙi da Cututtuka da Rigakafi ta Amurka wato CDC ya faɗa cewa bai kamata ba mutumin da ake bibiyar neman tabbatarwa ko yana da cutar Ebola ya shiga jirgin saman ɗaukan fasinjoji. ya ce daga yau ba za a bar sauran mutanen da ake bibiya su shiga jiragen saman ɗaukan fasinjoji ba. Hukumar CDC ta yaƙi da cututtuka da rigakai ta Amurka ta ce a asibitin koyarwa na Jami'ar Emory ta Atlanta jihar Georgia a can za a yi jinyar Amber Vincent kuma ma har an kai ta can a yau Laraba. A wani labarin kuma, kafofin yada labaran kasar Liberia sun ce ministar sufurin kasar ta ɗauki matakin sanya kanta zaman kullen kwanaki 21 bayan rahoton cewa direbanta ya mutu sanadiyar cutar Ebola. rahotannin sun ce ministar mai suna angela cassell bush bata kamu da cutar ba amma dai don raɗin kanta ta ɗauki matakin sanya kanta zaman kulle ita ma babban likitar gwamnatin ƙasar liberia dr bernice dan kwanan nan ta fito daga zaman kullen kwanaki 21 bayan da cutar ebola ta hallaka sakatariyarta a ƙasar liberia an tabbatar da cewa mutane fiye da dubu hudu ne suka mutu wato suka kamu da cutar ebola kuma waɗanda suka mutu sanadiyar cutar sun wuce dubu biyu da ɗari uku jimlata cutar ta hallaka mutane kimanin dubu hudu da arba'in da wato dubu hudu da ɗari hudu da hamsin a kasaransu 'yan ƙasashen liberia ne da gini da kuma saliyu A jiya talata hukumar lafiya ta duniya wato WHO a takaice ta yi kashedin cewa nan da zuwa watan Disamba ana iya samun sabbin kamuwa dubu biyar zuwa dubu goma a kowane mako. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Ethiopia wato Habasha ya yi kashedin cewa akwai yiwuwar kai harin ta'addanci a wani sashen Addis Ababa babban birnin ƙasar. ofishin jakadancin ya ce ya samu rahotannin cewa kungiyar al-shabab ta 'yan tawayen kasar somaliya ta kudura aniyar kai hari wani wato unguwar bole a kudu maso gabashin birnin addis ababa wata sanarwar da ofishin jakadanci na amurka ya gabatar bata ce ga inda za a kai harin da ake zaton kaiwa ba amma dai sanarwar ta ce ya kamata a kiyaye zuwa gidajen cin abinci da otal-otal da wuraren ibada da kantina, da kasuwannin da ke yankin unguwar ta har zuwa wani lokaci saboda irin waɗannan wurare ake kaiwa hare-haren ta'addanci. Haka kuma sanarwar ta hori Amurkawa da su kuji duk inda suka ga taron jama'a, haka kuma su kauce wa wuraren shakatawar da 'yan ƙasar Ethiopia da kuma Turawa ke yawan zuwa. Ethiopia dai tana cikin kasashen Afirka da ke da sojoji a girke a kasar Somalia suna yakar 'yan kungiyar al shabab Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga jihar Niger inda shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya gwamnan jihar Niger Ma'azu Babangida Aliyu ya yi kira da a ƙara ƙaimi wajen ƙara ma jami'an tsaron ƙasai kayan yaƙi. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya, gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya bayyana buƙatar ganin an samu isassun kayan aiki ga jami'an tsaron Najeriya domin tunkarar masu tayar da kayar baya a ƙasar. Gwamna Babangida Aliyu wanda yake jawabi a lokacin da ya karɓi tawagar ɗaliban kwalejin horar da hafsoshin sojan Najeriya a gidan gwamnatin jihar da ke garin Mina ya ƙara da cewa. Why did it take us five years to fight Boko Haram. Why all this noise about no equipment, about people really running away? Ya ce, me yasa yaƙi da Boko Haram ya ɗauki har shekaru biyar ba a kammala shi ba, ya ce me yasa ake samun ƙorafe korafen rashin kayan aiki da kuma waɗanda ke tserewa daga aikin sojan babu shakka akwai buƙatar haɗa hannu domin warware waɗannan matsaloli gwamnan dai ya buƙaci kwalejin da ta mayar da hankali wajen horar da ƙwararrun sojoji masu basirar aiki da ake buƙata yanzu a najeriya we need an and educated military. Tun da farko dai shugaban tawagar ɗaliban kwalejin Dr. I.S. zabaɗi ya ci makarantar na iya ƙoƙari wajen samar da ƙwararrun sojojin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Abuna da su, annan mun gode Allah. Manyan sojojinmu sun yi makaranta sosai, ba kamar da ba. Saboda haka shi yasa abubuwa suka canza. Mun yi demokradiyya shekara goma sha biyar. Dalilin shi ne irin koyaswa da aka yi musu kuma irin karatun da suka yi ba kamar da ba wani tabbaci ita makarantar taku za ta ba 'yan najeriya game da samar da tsaro horar da jami'an tsaro eh duk wayanda suke shugabancin kasa yanzu a wajen sojoji sun bi wannan makarantar tamu kowa na kokarinsa kuma ba mu da shakka idan sun samu abin da ya kamata su aiki da shi za a ga canji ba kadan ba tsaro yana hannunmu duka kowa yana da yana da nasa abin da zai yi idan mun yi namu ko da muna gani kamar kankanin abu ne mu yi shi duk zai taru sai ba mu wuri mai lafiya abin da za mu wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ɗaliban chibok suka share watanni shidda cur a hannun 'yan kungiyar boko haram ba tare da jin su ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. To Madalla, yayin da 'yan siyasar Najeriya ke ci gaba da kuka kan tsadar takardar shiga neman tsayawa takara a jam'iyyar APC da kuma abokiya hamayyar ta PDP mai mulkin kasar. A wani bangaren kuma masana na ganin matakin ka iya tauye haƙƙin 'yan ƙasa na shiga a dama da su. Ga hirar da na yi da Kabiru dan Lami wato Kabiru dan Ladi Lawanti, malamin jami'a Ahmadu Bello ta Zaria. Wato babban matsalar da ake samu shine yawanci jam'iyyu ya kamata a ce mutane suke gina jam'iyya. To amma abin da muke fama da shi a Najeriya tun dawowar demokuraɗiyya a 1999 za ga wasu mutane kalilan ne suke uh, gina jam'iyya mutane wanda suka rike mukamai na gwamnati wanda yawancin su ana zargin su da sace kuɗin gwamnati to sai kasance in jam'iyyu in zaɓe zai ga jam'iyyu ba su da kuɗin da za su gudanar da kansu dole hanya kawai da za su iya samu a ce sun samu kuɗin gudanar da jam'iyya za ki ga wajen ainihin karɓan kuɗi wajen ɗan takara ne kawai wayan yana ci ina gani kamar shine dalilin da ya saka ga cewa yawancin jam'iyyu sukan sa kuɗi mai yawa a wajen takara amma ga jam'iyyar apc na karanta ainihin manufofin jam'iyya wato da ya kamata a ce tun da jam'iyya ce wadda ta zo da niyan ta kawo canji in ki lura jam'iyya ce wadda kira all progressive wato an ce mutum progressive wani ne wanda yake a kullum shi duba yadda zai kawo ci gaba yake yi to amma baka gani wannan wata hanya ce da za a hana wasu da suka cancanta dama tsayawa saboda ba su da irin wa'annan kuɗin yanzu in ki lura a america ko a ingila ya shiga cewa jam'iyya ba wani mutum ɗaya ne yanzu kinga lokacin da obama tsaya takara ba shi ne ya zo ya nemo ya ɗauko kuɗin sa ya zo ya yi kamfen da shi ba ya nemi taimakon daga wajen al'umma yanzu ko da a ce akwai ɗan takara a jam'iyya wanda yake mutane sun yarda da shi ba mai bai da kuɗi a najeriya ba zai iya takara ba saboda dole ka ne ka nemi kuɗi ka ba wa jam'iyya to kin duk wanda bayi da hali ko kuma bai shiga gwamnati ya saci kuɗi ba tsayawa takara garin shi zai masa wahala kuma wannan ya hana mutanen da suka cancanci su tsaya takara don su kawo wa jama'a canjin da ake bukata su tsaya takara to wai ma nawa ne kudaden tiketin da aka sanya yanzu kamar jami'ar apc mai takarar shugaban kasa ana ana neman naira miliyan ashirin da bakwai ne da wasu da wasu dubu ruka kamar dubu ɗari biyar a hannun shi wanda zai tsaya takara a jam'iyyar pdp kuma ana magana miliyan talatin da uku ne shi kuma gwamna fa takarar gwamna yana nan tsakanin miliyan goma sha bakwai zuwa miliyan ashirin da biyar. Malam Kabiru kana nufi ka ce bambancin kuɗin tiketin tsakanin 'yan jam'iyyar PDP da na APC ma babu yawa kenan. Wato za a ce kamar duka jam'iyyun kawai abinda suka fi da hankali akai shine kawai su caji ɗan takara kuɗi. To amma in har 'yan takarar nan suka samu kuɗin sayan tiketi kuma ma suka zo suka yi nasarar cin zaɓe, me kake gani hakan zai haifar nan gaba? shine abin da muke tsoro saboda duk mutumin da ya sa irin waɗannan kuɗin takarar gwamna ne ko ciyaman na karamar hukuma ko ɗan majalisa ya sa waɗannan makudan kuɗi ya sai tikitin jam'iyya wannan fa tikitin kawai ne dole ne zai zo shine zai bude ainihin ofisoshi na campaign sannan ne zai biya kuɗin waɗanda su taimake shi campaign sannan wata magana wadda ba cika yinta a rediyo ba shine ainihin kuɗaɗe da yan takara suke nema wajen bawa jami'an tsaro cin hanci da kuma ainihin hukumomin zaɓe so sa kuɗi da yawa wajen yankan tikitin ainihin takara ba zai haifar wa ainihin wannan tsari na siyasa namu ɗa mai ido ba. Yau ni abin da ke damuna siyasa ƙasar mu ke banzo. To masu sauraro Malam Kabiru ɗan Ladi Lawanti kenan daga Jami'a Ahmadu Bello da ke Zaria sashen koyar da aikin jarida. Nan ba da jibawa ba za mu buɗe layin wayoyinmu don ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin ya dace a tsawala wa 'yan siyasa kuɗin sayan fom. Lambobin namu dai suna nan yadda suke biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar amma kafin nan ga wannan waƙar daga marigayya bar mana coge. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla da farko za mu fara da jihar Gombe wane ne a kan layi? Zakari Ali. Sannan Malam Zakari menene ra'ayinka? Yeah. To, ra'ayina kan wannan abin ni dai a gaskiya ina son ba hukumar da za ta sauwaƙa wa shugaban 'yan takarar nan a sauwaƙa musu don Allah don a samu saukin wannan al'amari ni shine ra'ayina kawai to mun gode malam zakari bari kuma mu je jihar sokoto wane ne akan layi abubakar na aya daga karamar hukumar da ne na kudin Najeriya. Sannan Malam Abubakar to me za ka ce game da wannan batun? To, ni ka abin da zan ce duka shi ne gaskiya a masu haka nan duk wanda ka sha wa ɗan takara ne sai makamai ya hayi. Don me yasa ka ce haka? Saboda eh, su wayanda suke tsaya musu su ne suke zuwa aiki ɗauku kuɗin gwamnati su zo su koma taimaka musu ito eh, ma'ana kana cewa ƙarin kuɗin da aka yi yayi kenan koko bai yi ba a yayi na goyi ba to mun gode da wannan shawara ta kamalan abubakar bari mu je jiha adamawa wane ne akan layi kina magana da malam usman daga Balwa. sannan malam usman menene ra'ayinka eh to gaskiya sa kuɗi da yawa a kan yanka yankan tiket nan shi yake kawo ma'aikata duk wani wanda aka zaɓa to ba zai tsaya ya yi aiki ba sai ya ƙoƙarin neman kuɗin da ya kashe shi yake kawo duk wanda ya hau mulki ba zai tsaya ma ya yi aiki ba To Malam Usman mun gode da wannan shawara da ka ba mu bari mu je jihar Taraba. Wane ne akan layi? kuna magana da mujibu mai gari lauri da ba. sannu malam yusuf mai gari menene ra'ayinka mujib mai gari mujib au malam najib ne ka gafarce ni menene ra'ayinka malam najib maganan karin kuɗi kai tsaye ta magana 'yan takara ba wani kuskure a karin da aka yi ko ɗaya to me dalilin da ya sa ka ce haka dalili shi ne kamar yadda yanzu mai shimfiɗa a kan zancen ne yake maganan cewa ko a amurka sai da fara umar obama ya nemi tallafi a wurin talakawan kasansa kafin da haka mu talakawa sun ga cewa talakawa suke siyasa ba masu mulki ko masu gudun ba mu ma sai mu tashi mu bakin duk wanda ya tsaya karo kogo mu haɗa mu je mu mara masa ba ya biye telefon ko nawa ne to malam nazif mun gode da wannan shawara da ka ba mu bari mu je yobe wane ne akan layi Malam Ali dan Tadi. Sannu Malam Ali. Sannu Malam Ali me ya eh, shawara ka? Ra'ayina a nan shine a baiwa a baiwa wanda su ma ba su saci kuɗi a cikin gwamnati dama su dan abin a dan rage musu su ma su samu su dan abin nan su fita takara. E, to ma'ana kana cewa wannan kuɗin da aka sanya sun yi yawa kenan. Yawa yayi yawa eh eh kudin eh, kuɗin da aka saka yayi yawa. saboda akwai wanda ba su samu sai da gwamnati su ba sun dan wa wuri kuɗi ba ba za su iya biya ba To Malam Aliyu mun gode da wannan ra'ayi naka bari kuma mu je mubi. Salamu alaikum waye akan layi. ne daga mubi. Wane ne sai ka dan daga murya da Allah bana jan ka. Abdullahi ne daga mubi. Abto sannu Malam Abdullahi me ra'ayinka? ra'ayina shi ne a gaskiya wannan kuɗi da aka sa masifan dai kan talakawa kawai za ta kana gani da wata manufa aka yi hakan? eh da wata manufa aka yi wannan wace manufa kenan? eh manufa saboda 'yan siyasa su zo in sun hau jam'iyya in sun hau gunci kuma su zo su talakawa To Malam Abdullahi mun gode da wannan shawara bari kuma mu je garin makwarɗi. Salamu alaikum. Waye a kan layi? Wa alaikum. Yakubu Idris, direban tifa. To sannu Malam Yakubu Idris. Eh. Me ya ra'ayinka a kan wannan batun? Kullum na neman ku bana samu ku. Allah sarki yau kuma gashi ka ci sa'a. Eh, Allah ya yarda. Eh. ne a akan wannan kudin da aka tsara na aka tsara. Eh. Ina jina? Ina jin ka. Akan wannan kudin da aka tsara nan. Eh. ya kamata a ɗan sassauta kar mu yi daidai da na sauran pdp din nan gaskiya tun da muna son ina ra'ayin wancan bawan allah da yake kudin nan yayi yawa a sassauta a ɗan rage mana wannan kudin saboda kowa ya samu walwala a cikin wannan al'amarin saban wannan fom din to malam yakubu daga makwardi bari kuma mu je birnin iko wane ne akan layi Allah ya da Abdullahi Ahmed. sannu malam abdullahi ahmed menene ra'ayinka akan wannan batun a gaskiya ra'ayina a nan shine ya kamata a sassauta su da su ma 'ya'yan talaka masu bukatar su tsaya samu damar tsayawa yawwa na gode da aka ke da ya godiya ta wani gidan rediyo mai alfurma mai baya kowa damar ya faɗi ra'ayinsa na gode na gode Allah sa alkhairi to malam abdullahi ahmed mu ma mun gode da wannan ra'ayin da ka bamu To masu sauraro har yanzu dai muna jiran ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin ya dace a tsawwala ma 'yan siyasa masu niyya tsayawa takarar zaɓe na shekarar 2015 ya dace a yi haka? Nambobin namu suna nan kamar yadda kuka san su. Mun samu kira daga Nasarawa. Salamu alaikum wane ne akan layi? Hello? Hello da wa muke magana? Hello? Hello muna jin ka. da wane ne? Ni ra'ayin da ina son Muhammad Bame ne. Abto Sannu me ra'ayinka? Ra'ayin da ra'ayina ne ticket na party da za a da shi kuma duwan da ya samu inda da an bar da shi duk wanda ya samu to ya gode wa Allah wanda ya samu kuma mai ya hakuri ya koma ya bi party. Ito eh batun kuɗin fa da aka ƙara kana gani sun yi yawa koko sun yi daidai haka nan. Kudin nan gaskiya kudin ya yawa To malami daga Nasarawa mun gode da wannan shawarar da ka bamu. Masu sauraro har yanzu dai muna nan muna jiran ku ku kira mu. Amma kuma ma ga dukkan alamu kamar ga injiniyan mu nan na daga mana hannu cewa lokaci yayi. Dan haka kuma sai gobe za mu sake ba ku dama dan ku kira mu. Yanzu kuma ga wannan. Wasanni a takaice. a yau ne kasashen nahiyar afirka suka ci gaba da wasannin shiga gasar cin kofin nahiyar ta shekarar biyar. wacce za a yi a kasar morocco ghana da ta lallasa gini da ci uku da daya Nigeria ita kuma ta lallasa sudan da ci uku da daya togo ta yi wa kasar uganda ɗaya ne mai ban haushi ita kuwa zambia ta murkushe niger ne da ci uku a daidai lokacin da nake shirya wannan rahoto kuwa kasar cote d'ivoire ta sha ci uku da daya a hannun kasar dr congo sa'annan egypt kuma ta ci kasar botswana daya amma kuwa wasannin guda biyu na nan na ci gaba har yau ne sakamakon wasa tsakanin kamaru da saliyo bai bayyana ba a wannan yammaci kuma akwai wasu kasashen nahiyar afirka da za su fafata tsakanin su kamar quebec da mozambique angola da lesotho mali da ethiopia sa'annan south africa da congo sai kuma tunisia da senegal da kuma algeria da malawi a nan gada kuwa ghana black stars ta canza inda ta saba yin wasanta inda ta kai wasan nata na yau a birnin tamale a jihar arewacin ghana mutanen tamale da dubannin masu kallo daga sassa daban-daban na kasar su yi cincirindo a filin wasan na tamale sports stadium wanda hakan da ya ba 'yan wasan ghana black stars kwarin gwiwa su kai wannan gagarumin nasara a hira da yadda 'yan jarida captain asamoah ya nuna cewa ko shakka babu yadda aka zo aka nuna musu goyon baya yana cikin babban dalilin da ya sa su kai wannan gagarumin nasaran captain asamoah jan shine fara zira kwallo a daidai minti goma sha shida da fara wasan bayan an dawo hutu daidai ayu ya samu bugun fanariti inda ya zira wani kwallon a daidai minti hamsin da takwas bayan wasan ya zo karshe an dora a karin minti biyar daidai lokaci kenan da ajiman baidu wanda ya shigo wasan sauran yan mintoci kaɗan ne a gama wasan shi kuma ya zira wani kwallon a daidai minti casa'in da biyar a wata sabuwa kuwa wasu magoya bayan ghana black stars da suke kan hanyar su zuwa birnin tamale don su kalli wannan wasa sun fada cikin wani mummunan hadarin mota wanda ya sanadiyar mutuwar mutum daya a cikin wannan hadarin kafin wannan wasa 'yan gane dai sun nuna tsoronsu da fargaba ganin 'yan kasar gini da suke fama da cutar nan ta ebola za su shigo kasar nan don marawa kungiyar kwallon kafa ta kasar su baya baba ya ko makiri sashen hausa na muryar america daga birnin kumasi ghana yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Rashin samar da wutar lantarki mai hada da ɗorewa na ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa matsalolin samun ci gaba a akasarin ƙasashen Asiya da yankin Sahara na Afirka. A kulli yaumin kusan mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu ne ba su da wutar lantarki. A cewar hukumar makamashi ta ƙasa da ƙasa, kashi tamanin zuwa 90 daga cikin ɗari na ƙasashen da suka ci gaba a nan gaba tafarnin makamashi za su kasance a ƙasashe masu tasowa. Yanzu haka, Amurka tana haɗa kai da wasu manyan shirye-shirye guda biyu don ƙara samar da wutar lantarki mai ɗorewa a waɗannan ƙasashe da kuma samar da wutar lantarki ga waɗanda ba su da ita. A shekarar da ta gabata, shugaba Obama ya ƙaddamar da wani shirin dabarar samar da wutar lantarki a Afirka. wanda kuma ya haɗo da kawunan wasu hukumomin Amurka da gwamnatocin Afirka da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran abokan hulɗa. kamar su Bankin Duniya, Bankin Raya Ƙasashen Afirka a wani ƙoƙari na neman faɗaɗa hanyoyin shigar da kamfanoni masu zaman kansu cikin aikin samar da isasshen wutar lantarki a ƙasashen Afirka. Da kuma ruɓanya hanyoyin samar da wutar lantarki ga waɗanda ba su da damar samun wuta. Shugaban Obama ya bayyana wa taron kolin shugabannin ƙasashen Afirka manufar samar da megawatt dubu talatin da kuma samar da ƙarin mutane miliyan sittin wutar lantarki ƙarƙashin shirin samar da wutar lantarki a Afirka. A cewar muƙaddashin sakataren makamashi, Mr. Robert Cord. Mr. Robert ya ce, magance ƙarancin wutar lantarki na da matuƙar mahimmanci. Su ba za su iya gaya mutane cewar su jira zuwa wasu shekaru kamin a sama musu abubuwan bukatunsu ba. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu rufe shirin namu bari mu koma gefe guda Halima ta bamu labarai amma a takaice. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya soke wani balaguran da ya shirya yi kuma ya kira taron gaggawa da jami'an gwamnatin shi akan cutar Ebola a yau Laraba a shi ta White House. An yi wannan sanarwa ce jim kaɗan bayan samun labarin cewa ma'aikaciyar jinya ta biyu da ta kamu da cutar Ebola ta yi tahiya ta jirgin sama kahin alamomin kamuwa da cutar su fara bayyana a jikinta. A cikin wata sanarwar da ta gabatar a yau Laraba, hukumar yaƙi da cututtuka da rigakafi ta Amurka ta ce ma'aikaciyar jinyar ta ɗauki jirgin saman kamfanin Frontier Airlines daga Cleveland jihar Ohio zuwa Dallas Fort Worth a jihar Texas a ranar 13 ga wannan wata na Oktoba. Hukumar Yaƙi da Cututtuka da Rigakafi da kuma Kamfanin Jiragen Sama suna kira ga duka fasinjojin jirgin su 132 da wato mai lambar tahiya 1143 da su bayyana kansu. A wani labarin kuma kahohin yada labaran kasar Liberia sun ce ministar suhurin kasar ta ɗauki matakin sanya kanta cikin zaman kuble na kwanaki 21 bayan rahoton cewa direban ta ya mutu sanadiyar cutar Ebola. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Halima Jimrau da ta taya na gabatar da shirin da mai ba da umarni Miss Julie Gresham da injiniyan Mr. Utkur. Ni Maryam Dauda nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sayinan lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.